Assalamu alaikum barkamu da haka da fatan kowa ya hau lafiya ya sanyi yan uwanmu to na ga game da wasu masu magana kan auren turawa suna ta kira na da <laughs> a nema musu baturiya suna ta turo sako a nema musu baturiya su aura to sai zamana ita auren turawa eh yana da kyau tun da addinin Allah bai haramta ba to ba wani abu ne da ya zama na abun muni ba sai dai ya zama na aka ce da baki kirin gwara baki-baki don lalacewar naka naka ne to su dai turawa gaskiya gaskiya suna da in suna son ka gaskiya su soyayyan nan tsakani ga Allah suke wasu fa ba duka aka tare aka zama aka zama ɗaya ba wasu in suna son ka suna son ka ne tsakani ga Allah wasu kuma a kurin wani abu a naka suka gani suke so in suka samu biyan bukatunsu sai jifa da kai to sai zamana kuma dukan wannan abubuwa abin da yake faruwa ga bakin mutum a ƙasar waje Ah, game da matanmu na ga mazajenmu na gida <laughs> suna ta cewa su ma tura nan tura wannan suke so sa aura kamar yadda wannan bawan allah ta baturiya ta biyo shi shi ma har gida to sai dai ya zama na ita wannan da um, ake cewa ah, ah, turawa aurensu yana da wani muhimmanci guda biyu na farko in allah ya sa ta musulunta ta dalilin ka to kaga an samu riba na biyu kuma in ka aure ta gaskiya ka zama ɗan ƙasarsu ka zama ɗan ƙasarsu sannan kuma dukkan abin da za a yi wa ɗan ƙasa kai ma za a yi ma domin kwa ka zama wannan nasu to amfaninsa kenan sai dai kuma rashin amfaninsa guda biyu ne na ɗaya rashin amfaninsa shi ne auren bature rashin amfaninsa shi ma guda biyu ne na ɗaya akwai wata a su ta turawa wanda duk yadda kake da ita wani abu ya haɗo ku da ita ku duba duk sanyin nan da ake da wata ƙanƙara da menene to ko a ina yake irin gidan nan nasu da kake zaune tare da ita tofa in abin ya haɗo ku da ita tofa a daren nan ko a cikin ƙanƙarin nan za ta iya ta daga kai sai kayan jikin nan naka ka tattara ka fitan mata daga cikin gida a cikin wannan sanyi to kaga ina ya ga amfani haka to na biyu kuma rashin amfaninsa shine kamar in ka haifi 'ya'ya a tattare da tsakaninka da turawa rashin in ka haifi 'ya'ya tsakaninku to shine na yaran nan duk lokacin da aka ce ko kun samu matsala da baturiyan nan ma to fa kai da 'ya'yan nan sai dai kurin kai da su sai ziyara ka kawo musu amma wasu kuwa kai dai kuwa ko ziyarar ma ba za su kama ba sai dai kai ka kawo musu ziyara wasu kuwa ko inda iyayenka suke ma ba za su sani ba har su gama rayuwarsu to sai dai yanzu dai a nan jamus don kwanaki ma yara sun yi irin gangamin nan na kowa in ya taso sai ce a nuna masa ubansa kowa ina yake ko da ya mutu ko ma me ya faru da shi sai a nuna musu ya ga tari ga irin abubuwansa ko adres sa ko menene na afirka yadda in suka zo za su ga family nasu na gida don wasu suna yin haka to wannan shine rashin amfanin kuma in ka tafi ka bar yaro kaga in allah ya sa bata musulunta ba kaga yi asara ɗanka baka san me zai zama ba ah, su dai musamman nan ba su da addini ma yawancinsu wasu kuma suna da addinin kaga ɗa zai taso shi ba musulmi ba wani zubin kuma ya taso kafiri ma don suna ma da sunansu zai amfani to wannan shine babban matsala shine babban matsala game da auren tura sai dai su ma kuma matanmu na gida matsala akwai wani muhimmancin auren matanmu na gida matanmu na gida aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lalacewar musulmi kakkace kafiri ya fi shi matanmu na gida dole jinsin ka ne kai kanka ka sani ba yadda za ka haɗa matanmu da farafata farafata ma dama ita mai ake cewa mai kyautatawa ce ita take sa ake yabon ba ko ma menene da kuma ko ma wace ce to sai dai matanmu na gida su kuma akwai wani mummuni ɗabi'a da suke yi don duk wannan matsalolin da nake lissafa muku to in matanmu na gida ne wasu fa ba duka ba akwai wanda na gani don akalla yana da kimanin kusan shekaru goma ko sun kai ma ko ba su kai ba a ƙasar waje gaskiya shi yasa na san halayyarsu ciki da waje sannan kuma da abin da yake faruwa da matanmu in an auro su an kasu kasar waje wasu fa wasu kuma mutanen kirki ne za ka samu tarbiyyar tana nan to macen gida na farko ka auro ta ka kawo ta zuwa turai ba kamar irin zuwa kasashen ko laraba ba ne ba ko ne akwai kashe kuɗi ba na wasa ba ka kashe kuɗin nan allah ya taimaka ta zo to sai suke yin kanta waye wasu suna ma dilla da wanda su na wannan ne kan samu biyan bukatunsu su ma an suka samu biyan bukatunsu menene biyan bukatun nan nasu samun samu takardar yan kasa a tattare da kai in kana da ita to wasu in suka samu to billahi azimu rashin mutuncin da za su yi maka batu kai rashin mutuncin da matan suke yi wasu namu na gida wallahi ko turawan ba sa yi mu baƙaƙen mutane yawancin mu bamu iya samun waje ba gaskiya gaskiya don muka samu waje abin da muke aikata wasu ko wanda aka haifa asalin 'yan wajen ba sa aikata wannan abu to shi yasa wannan abin shine babban matsala a game da mm, mata kuma da za ka rabu da ita ta je ta yi wani abu to ah, mai kyau to wannan insha Allah kuma menene na alkhairi ne Allah zai ya fita ma lada ko yaya ne to amma wasu matan sai suke komawa su ba su yi auren ba sai su dinka zinace-zinace ko babu babban cin mutunci ma ko cin fuska ka kashe kuɗin nan sai ko ta dinka bin wasu daga cikin abokananka kuma tana ɓata ka a wajensu to wannan shine babban takaici shine babban takaici to sannan kuma wasunsu ga su akwai masu tarbiyya kwarai da gaske a cikin matan suna nan wallahi yadda yadda iyayen suka dora su kan tarbiyya haka suke babu canji to shi yasa kaga wannan babban matsala ce take faruwa ga matanmu domin bana manta akwai duk wani baki in za ka gan shi a nan ko menene wasu dai akwai masallacin da bana manta irin <laughs> irin yan togo togo ne haka ko eh za ka wai suke hudu ma kakka sake ka kashe kuɗinka a banza ka auro mace daga gida ka kawo ta nan akwai wanda ma shi da macen ta yi masa irin wannan abu wallahi da ita da ɗan haka ya ƙone ta haka ya ƙone ta saboda baƙin ciki ina tunanin matan ko yar kamar ce ko ita ma ko yar togon ce da ita da mijin nata saboda baƙin ciki da bacin rai irin nan kuma ba wai matan mu wai irin namu na Najeriya ba a'a matan Afirka ga baki ɗayan su haka suke baƙaƙen fata dai ba mu iya samun waje ba in muka samu waje sai zama na mun fi yan wajen ma iya shege to shi yasa sai kuma amfanin auren matanmu na gida na biyu shine ɗan na duk yadda za ku yi da ita kuma menene ko ma kun rabu in kana da ɗa ɗanka dai ka san musulmi ne ita ma musulma ce kuma kana kwanci har gida za a kawo ma ɗanka in ma kun rabu ko nan da shekara nawa ne amma ka ga na baturiya ai in kun rabu 'ya'ya sun zama nasu shikenan to shi yasa wannan shine abin da yake faruwa ba wai auren baturiya ba auren baturiya yana da kyau kwarai da gaske in ka yi sa'a ka yi sa'a yana da kyau in ka yi sa'a in ba ka yi sa'a ba to shi ne ake shiga irin wannan matsaloli shi yasa dai komai mutum zai yi ya roƙi Allah ya zaɓa masa mafi alkhairi ni dai a kankin kaina sai dai in Allah ya kaddara zan auri farar mace walau baturiya walau balarabiya amma ni dai ba ni ra'ayi ni dai ba ni ra'ayin baturiya a ra'ayi na gaskiya sai dai Allah ya tsara lalle zan aura to ba yadda na iya domin tsari na tsarin banza ne tsarin Allah shine tsari wannan shine abin da yake ya bambanta tsakanin auren baturiya ko kuma mutanenmu na gida kowannensu suna da babban wannan sai dai gaskiya na mutanenmu na afirka ya fi muni gaskiya akan na tura gaskiya ka auro mace ka kashe kuɗi ka yi menene ta zo tana bin wani wani zubin ma ba ma bin ba za ta zo tana bin wani to kun ga wannan ai ba karamin wulakanci ba ne ba to sai zamana amma ka san wannan abubuwan kuma duk jarrabawa ce ta Allah Allah in ya jarrabe ka da abu ba yadda za ka tsallake dole sai abin ya faru shi yasa addu'a dai ita ce mafita amma so samu dai kowa ya auri nasa gaskiya bai rabe ya auri bai ya ah, bai in ya auri in ya bahaushe ya auri bahaushe shine ku daidai bature ya auri bature amma tun da Allah bai haramta ba bai haramta mana auren junan mu ba wannan babu matsala sai dai an kiyaye da zamantakewa don haka auren baturiya yana da kyau haka auren bakar fata ma yana da kyau to ku baka fata na gida da kuke ta ganin wannan abu bai muku daɗi ba an ya ɓata muku rai eh, game da baturiyar nan ta zo ku yi haƙuri komai na lokaci ne mun allah ya yi za mu zo mu auri bakar jinsinmu a gida to allah ya sa ka shafa alkhairi sannan kuma wannan bayanin na in ya ɓata muku rai in kun ji ku yi afuwa ina neman afuwa ku in kuma <laughs> ya muku daidai to allah ya kai mizani ladan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka shirya da muka gyara zakatun tsakaninmu da kai Allah ka shirya al'ummar ƙasarmu da shugabanninmu da mu kanmu gabaki ɗaya